sashen hausa na murar amurka voa ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin hausa na abuja akan mitoci goma sha shida ashirin da daya da kuma ashirin da biyar sai kuma ta yanar gizo a kan akan voahausa.com ko sashen hausa hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalol a jamhuriyar niger sai ta alfa rediyo a kumasi ghana masu barka barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni umar faruk musa zan gabatar daga nan ofishin mura. muryar amurka na abuja a shirin za a ji cewar za a fara raba irin masara mai saurin yabanya da cibiyar nazarin noma ta jami'ar Amadu bello ta rena bishke da ya kamata a risk assessment din da ya kamata a yi duk an yi and is confirmed safe har yanzu wasu al'ummar kaduna na nuna rashin jin daɗi yadda daɗa sadarwar salula ya shafi yankin birni marmakon tungare barayin daji to abin yana ba mu mamaki don ba zai yiwu a ce wasu wajaje akwai sabis wasu babu ba birnin kwanni a jamhuriyar Nijar na murnar samun dan yankin ya zama shugaban zaɓi son ka zumunta na Afirka. Bisa ga an riga an zaɓo ni da Najeriya a matsayin firzan na Afirka. Yobe kuma ta ce ta yi nasarar isar da kiwon lafiya yankunan da 'yan Boko Haram suka yi wa illa. Ka tafi wadan guraren ba za ka za ka ba za ka san cewa ma wani abu ya faru ba. Al'ummar Beri daga jihar adama na kukan kuncin rayuwa. Gwamnati ta taimake mu ya dube mu da idon rahama domin ta gina mana makaranta. Yau Juma'a muna ɗauke da shirin yanayi da muhalli da Aisha Mu'azu ke gabatarwa. Farko a saurari labaran duniya daga Washington DC. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Alhamis kamfanin jiragen sama na kasar Pakistan PIA ya dakatar da zirga-zirgar jiragen sama zuwa Kabul babban birnin kasar Afghanistan bisa zargin yin katsalandan daga kungiyar Taliban mai jagorancin makwabciyar kasar da kamfanin jirgin sama na gwamnatin ya yi. Dakatarwar tana zuwa ne a rana guda da wata sanarwa da ma'aikatar sufuri ta Taliban ta fitar. tana gargadin cewa za ta dakatar da aikin jigilar jiragen PIA tsakanin Islamabad da babban birnin kasar Afghanistan. Muddin kamfanin jirgin bai rage farashin kuɗin tikiti ya koma kamar yadda yake a baya ba, kafin tsakiyar watan Agustan da ya gabata, lokacin da ƙungiyar masu keshin Islama ta karɓe iko da ƙasar. Sanarwar kuma ta umarci kamfanin jiragen sama na Afghanistan Kam Air da ya rage farashin tikitin jirgi daga Kabul zuwa Islamabad kamar yadda yake a baya ko su dakatar da ayyukansu na tashin jirage. Mai magana da yawon PIA Abdullah Khan ya shaida wa BOA jiya Alhamis cewa sun dakatar da jigilar jiragen sama tsakanin Islamabad zuwa Kabul sai yadda hali ya yi. Kan ya ce an yanke matakin ne saboda halaye marasa kyau na gwamnatin Taliban da yanayi da bai dace don ayyukan jirgi ba. Akalla mutane shida ne suka mutu yayin da wasu ashirin suka jikkata jiya Alhamis yayin da harbe-harbe suka barke a babban birnin kasar labanin yayin zanga-zanga a kan alkalin da ke binciken tashin bam a tashar jiragen ruwa a shekarar da ta gabata. Prime Minister Najib Mikati ya yi kira da adawa da kwanciyar hankali tare da yin kira ga mutane da kada a ja su cikin rikicin cikin gida. Sojoji sun yi gargaɗin cewa za su buɗe wuta kan duk wanda ya harba harsashi na gaske. Sai dai har yanzu babu takamaiman abin da ya haifar da tashin hankalin na jiya Alhamis. Magoya bayan kungiyar Hezbollah da ƙawayenta sun hallara a kusa da ma'aikatar shari'a a Beirut don yin zanga-zanga kan alkali Tarik Bitar. Kungiyoyin sun nemi da a cire shi wanda suke zarginsa da gudanar da bincike na siyasa da ya keɓanta wasu jami'ai. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Isra'ila sun ce dakarunsu sun harbe wani Bafalastine ne wanda yake jefa bama-bamai akan motoci akan babbar hanya a yammacin zirin Gaza. Lamarin ya faru ne da daren jiya Alhamis a kusa da Bit Jala, wani garin falasɗini da ke kudu da birnin Kudus. na sojojin ta ce sojojin sun buɗe wuta kan wasu mutane biyu da ake zargi an hango su sun jefa bama-bamai ta ce an harbi ɗaya daga cikinsu aka kashe shi yayin da na biyu kuma aka kama shi mazauna isra'ila da ke kusa da yammacin zirin gaza ke amfani da babbar hanyar sai dai babu wani martani daga jami'an falasɗinawa jiya alhamis shugaban amurka joe biden ya ce ƙasar tana kan hanya madaidaiciya wajen shawo kan barkewar annobar coronavirus yayin da yake kare umarninsa na yin allurar rigakafin da shi da manyan kamfanoni suka sanya Biden ya faɗa a fadar White House cewa kimanin Amurka miliyan 66 ne ba su yi allurar rigakafin ba har yanzu, wanda ya kasa daga miliyan 100 a watan Yulin da ya gabata. Biden ya bayyana cewa muna kan hanya madaidaiciya, amma ba za mu iya bari yanzu ba, da fatan za yi allurar rigakafin, ta haka ne za mu magance wannan annobar. A duk faɗin Amurka adadin waɗanda suke kamuwa da waɗanda ake kwantarwa a asibiti da kuma mutuwa na raguwa. A makon da ya gabata adadin waɗanda suke kamuwa kullum mutane dubu tamanin da shida ne, wanda ya kasa da dubu sha biyar daga makon da ya gabata. Jami'ar Johns Hopkins ta ce ƙasa da Amurka ɗari biyu ne ke mutuwa a kullum idan aka kwatanta da farkon lokacin da cutar COVID-19 ke hauhawa, amma wannan dubu ɗaya da ɗari biyar har yanzu suna mutuwa. Daga ƙarshe, jami'ai sun ce daren jiya Lamis girgiza ƙasa mai ƙarfin maki da ɗigo biyar ta auka a tsibirin La Palma na ƙasar Sifaniya wadda ita ce mafi karfi da aka samu tun bayan da dutsen kumbri dija na tsibirin ya fara aman wuta a watan da ya wuce cibiyar nazarin kasa ta spaniya ta ba da rahoton girgiza kasan na ɗaya daga cikin ɗari da suka girgiza tsibirin a cikin sa'o'i ashirin da hudu da suka gabata aman wutar da dutsen ya fara tsibirin a ranar sha tara ga watan satumba kuma bai nuna alamomin dakatawa nan kusa ba yana haifar da girgizar kasa akai-akai a halin da ake ciki ma'aikatar tsaro da agajin gaggawa ta tsibirin kanari ta umarci karin mazauna ɗari uku da su tashi daga tazakot da lalaguna yayin da kwararar aman dutsen ke kara kusanta zuwa waɗannan garuruwa hawan wutar ya tilasta sama da mutane dubu shida da su bar gidajensu da ke tsibirin labaran duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanninmu hukumomi a najeriya sun amince da fara raba irin masara mai saurin samar da yabanya da jami'ar ahmadu bello ta rena masarar mai taken telemaze na jurewa karancin ruwan sama. Baraka Bashir daga Kano ta aiko mana da rahoton. Amincewar hukumar dai zai baiwa cibiyar da wasu kamfanoni damar sake shuka wannan masara domin ya yi yawa har ya kai ga manoma da ke fadin kasar nan. Karancin ruwa ko kwari na masara da yanayin fari ba za su yi masa illa ba. baya ga saurin fitowa da yake da shi. takadan amincewar mai lamba NMA CM sifili sifili uku tuni dai ta shiga hannun cibiyar harkokin noma na Ahmadu Bello da ke Zaria wanda Dr. Rufus Egba ya bayar. Shugabar bangaren tabbatarwa na hukumar ta biosafety hajiya hawa muhammad jibo ta ce cibiyar ta bi dukkanin ka'idoji mun ga cewa komai sun bi ka'ida sun yi shi a daidai muka zo muka kara basu na biyu inda can sun dauka kuma sun kai shi gonaki duk abubuwan da ya kamata su bi ya zo wajen karshe da duk abin da ya kamata a yi an yi yayi an ba dama bishke da ya kamata a risk assessment din da ya kamata a yi duk an yi and is confirmed safe su ma ma'aikatar da ke amfani da hikimar halittu domin ta inganta halittu wato nabda su ma sun magantu dangane da da wannan ci gaba shugaban hukumar farfesa abdullahi mustapha ya ce yanzu ga masara din an ɗauko hanya insha Allah nan ba da dadewa ba jama'ar kasa za su amfana hikima ce da ake amfani da ita domin tabbatar da an samar da abinci wadatacce an samar da abinci ingantacce an samar wa da manoma mafita mu suke damun manoma idan aka yi amfani da wannan hikima za su samu waraka daga cikin waɗannan matsalolin shugaban cibiyar bincike na harkokin noma farfesa muhammad faguji isyaku ya ce ana kashe kimanin naira miliyan dubu sittin da takwas wajen maganin feshin kwari hukumomin nan sun tantance sun yarda kana sai su su ba mu izini na cewa to yanzu sai a je a yada to shi kansa yada irin lokacin da zaka gama bai wuce yan buhuna yan kalilan za a samu kuma manoman kasar nan suna da yawa to sai an sake wani aiki wajen yada shi to wannan ibi e na yada shi shine ya kara wannan shekara guda din to kenan abin nufi a ta 22 din ne za ku gama a za mu gama eh za mu gama amma ba zai shiga kasuwa ba ah, ba zai shiga kasuwa ba sai da 2023. Farfesa Isiyaku ya ce da wannan iri zai iya samar da ƙarin kuɗaɗen shiga na kimanin kwatankwacin naira miliyan dubu da hudu idan za a noma hekta miliyan ɗari shida da ake da shi a faɗin ƙasar nan. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya. Har yanzu wasu al'ummar jihar Kaduna na nuna damuwa yadda datsin layukan sadarwa na salula ya shafi cikin gari da hakan ke kawo cikas ga lamuran yau da kullum. tsohon shugaban matatar fetur ta kaduna injiniya kailani muhammad ya yi kirarin cewar datsin layukan bai yi tasiri ba a ainihin wajajen da barayin daji ke zama kaduna yau daga wajen railway station abun da ya yi kote malamawa ya wuce ta afaka ya je hanyar su birnin gwari akwai service kuma inda 'yan ta'adda suka yi katutu kenan amma cikin gari babu service so abin yana ba mu mamaki dan ba zai yiwu a ce wasu wajaje akwai service wasu babu ba sun roƙa wajen federal government federal government ta ce to a dakile to ya kamata a ce a samu total breakdown na communication a wajajen saboda haka muna son gwamnati ta sa ido shugabannin sojoji da shugabannin dss da su ig don a samu sojojin nan su yi aiki mu samu zaman lafiya a arewa injiniya kailani muhammed a ra'ayinsa cikin zantawa da mura amurka al'ummar birnin kwanne na jamhuriyar nijar sun barke da murna don yadda ɗan yankin ya lashe zaben shugabancin kungiyar zaɓi sonka zumunta club na afirka da aka gudanar a sokoto yanzu haka ana gudanar da wasan dambe don wannan murna da 'yan dambe daga jihohin arewa maso yammacin najeriya da ma jihar gombe a arewa maso gabas ke halarta ga rahoton haruna mamman bako biyo bayan naɗin da aka wa alhaji musa karhe na birnin kwannin jamhuriyar nijar a tarayyar najeriya a matsayin shugaban zaɓi sonka na nahiyar afirka kakab ana ci gaba da gudanar da hidimomi a cikin wannan gari na birnin kwanni yanzu haka kasancewa shine karo na farko da birnin kwanni ya samu wannan matsayi a dangin harkokin da suka shahi zaɓi sonka na kulob-kulob daban-daban waɗanda ke kawo nasu ƙoƙari wajen inganta rayuwar al'umma a cikin birane da karkara ta hanyar gudanar da ayyukan ci gaban kan kai da kai haka zalika da hulɗantakewa da kawohin yada labarai wajen yin gaishe-gaishe na sada zumunci musa karhe shine aka zaɓa a matsayin sabon shugaban nahiyar afirka na zaɓi sonka a wannan karon a darajar da an ka shirya ta saboda annashuwa ce ta bisa ga an riga an zaɓo ni da najeriya a matsayin firzan na afirka shine abu abokaina da 'yan najeriya da 'yan ina kowa sun kato suna wasanni na jin daɗi daga bisani na tuntuɓi ɗaya daga cikin makaɗa 'yan dambe da ya taho daga jihar zamfara tarayyar najeriya domin jin irin ƙoƙarin da za su iya kawo wa wannan mataki da aka samu na shugaban zaɓe sonkar nahiyar afirka da wani ɗan jamhuriyar nijar ya samu da yusuf jango makaɗan dambe zamfara kuma lokal gaman namu gumi lokal gaman gaya area domin zo nan garin a halin gaskiya sama shekara talatin da bakwai an bar dambe sai gare ni allah sa na zo aka mita dambe nan gari fili su garkuwar bago yan sanda zamfara wani lokal gamba wuce inda mun ka hito duk inda ka tsaya wasa wasa ne kuma kowa in ka gara gawa da kawai doke kaddara haɗuwa saboda ni gaskiya ko dukan mutum na jayi na riga na dawa to na riga na doke kaddara kawai an buge ni da karshe dai jama'a na ci gaba da yan faɗakarwa da tunatar da su 'yan zaɓi son kaɗin na nahiyar afirka musamman na nijar na najeriya ba wai a ci gaba da gudanar da shagulgulla ba amma su tabbatar da cewa sun karfafa dangantaka wa junansu ta hanyar yin zaɓe sonka ta hanyar sayan katuttukan zaɓe a gidajen rediyo na ƙasashen guda biyu domin karfafa zumuncin da aka girka tun shekaru aru-aru da suka gabata haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar murin amurka ake saro a shirin hantsi daga abuja kwamishinan lafiya na jihar yobe a arewa maso gabacin najeriya dr muhammad lawan gana ya ce gwamnatin jihar ta yi nasarar kafa cibiyoyin kiwon lafiya hatta a yankunan da ake samun kalubalen tsaro a zantawa ta musamman dr gana ya ce 'yan gudun hijira sun samu komawa gidajensu inda kuma aka daga darajar waɗansu asibitocin suka koma manyan asibiti kamar na buniyadi da na gaidam misali yanzu idan ka tafi gurare kamar su bunyadi da sauran guraren da da a lokacin kafin nan an sami mutane sun gudun hijira yanzu kuma an koma babban asibitin na general na bunyadi yanzu an sake kara masa matsayi ma ya zama specialist an kai kayayyakin aiki an sassaka an gina asibitin nan sannan kuma bayan wannan kuma kiwon lafiya na matakin farko sai ma an giggine su an sassaka magunguna an yi abin da ya dace so mutanen suna zuwa su karbi magungunan su nan idan ka tafi wadan guraren ba za ka ga za ka ba ba za ba ka san cewa ma wani abu ya faru ba dan saboda an samu kwanciyar hankali a gurin kuma an gwargwadon iko Allah ya sa an kai wato an sake reviving din services da suke a um, waɗannan guraren haka za shi ma idan ka tafi zuwa arewanci kamar zuwa su um, yunisari da sauransu inda shi ma ake samun waɗannan matsaloli za ga cewa shi ma haka asibitocin um, an sake gine su an sassaka an kai ma'aikata an kai musu magunguna da ya kamata su wannan illa idan guraren da yake cikin deep wanda watakila har yanzu aka dan sami motsi da sauransu wanda um, duk da haka ma abin da ake yi shine akan dai tabbatar da cewa an samu tsarin da za a still za a kai musu kiwon lafiya in ya so da guje ne sa sake um, fitowa ko kuma a samu guraren da suke kusa da su a samu an samu musu um, asibitocin da za su iya zuwa su karabi magunguna. Wato lallai wannan magana za ta dau hankalin mutane akwai wajajen da dole ne akwai matsala wacce zan iya cewa kamar kace a je a guje a dawo. Akwai labarin da muke da su labaran da muke da su a watannin baya akwai wani hari da aka taba kaiwa garin Gaidam inda muka di har waɗannan 'yan ta'adda na Boko Haram sun shiga asibiti sun sace magunguna bayan wawashe shaguna. yaya wannan labarin ya gaidam da irin waɗannan wajaje suke ciki a halin yanzu ta fuskar kiwon lafiya Eh, kasan san um, system ɗin Allah ya sa kuma akwai da addu'o'i da sauransu ana da mutane suna da um, wato abin da kila resilient wato mutane suna da karfin wato juriya su sake ci gaba da um, kawo dawo da wannan dawo da services yanzu hakan nan in ka je duk mutane suna ana koma da yan jami'an tsaro suka karbe gari suka wannan shi ma waɗannan services na asibiti da sauransu shi ma an sake koma magunguna ma'aikata da sauransu an sake buɗe asibitocin kuma yanzu haka yadda muke magana bai wuce ma lokaci kalilan ba aka sake dawo da um, services yanzu shi asibitin gaidamin shi ma yana ɗaya daga cikin asibitocin da aka ɗaga wato his excellency ya yi approving aka sake ɗaga matsayin asibitin daga general zuwa specialist to kuma wannan daga matsayin asibitin nan ba wai kurin jos suna ba ne an kai musu makayakin laboratory da radiology da sauransu na wato na gwaje-gwaje kuma magungunan nan da aka rasa su still dai kuma an samu tsarin da zai an sake an sake inganta ma'aikata kuma dama akwai ma'aikata da kuma waɗanda har ma wato ƙwararru wato specialist wanda ake aka aka aka making arrangements da wasu jihohi wato da na federal da sauransu da akwai consultants da senior registrars ana sana zuwa can don su yi providing ɗin um, services to wannan shine wato na batun ma mataki na biyu da na uku na kiwon lafiya to shi ma a primary ma still shi ma idan ka tafi yanzu asibitoci kamar su low cost din da sauransu duk waɗannan asibitocin za duk suna aiki besides ma kuma waɗannan just temporary ne dai aka dan sami mishkila lokacin da aka samu wannan matsala amma bayan wannan ma'aikatan duk su koma ana bada ana providing services nan kuma duk abin da ake kokarin kuma a yi shi da tsarin da na faɗa na farko wato na tsarin taimakekeniya na kiwon lafiya da tsarin magunguna da tsarin ma'aikata da sauran tsare-tsare dai wanda his excellency ya saka don sawaka al'umma gaba ɗaya duk waɗannan abubuwan abubuwa ne wanda yau in ka tafi ba wai abin da wai faɗan baki faɗan leɓe ba ne abu ne wanda suna nan kuma ana ana wannan wani lokacin da aka sami mishkila mutane suka kira mu ga matsala can ba ma zama sai mun tabbatar da cewa mun tura mutane sun je sun duba menene matsalan kwamishinan lafiya na yobe kenan dr muhammad lawan gana al'ummar biyari da ke karamar hukumar fufore a jihar adamawa na kokawa cewar kuncin tattalin arziki na damu su wakilinmu a adama salisu garba lado ya aiko mana da rahoto. Sakamakon irin tsadar rayuwa da suke ciki musamman abin da ya jibanci ilimi, ruwan sha da ma kiwon lafiya duka waɗannan matsalolin ne wadda suka dade suna fama da ita a yayin da mazauna mayo kwafa da ke yankin mazabar benin suka yi kira ga mahukunta domin kuwa rayuwar 'ya'yansu yana shirin gurɓacewa musamman ilimi matakin farko da ba su da mashi a wannan yankin. Kalvi Iyawin shine dai shugaban iyaye mazauna wannan yankin waɗanda 'ya'yansu ke karatu a wannan makaranta. makarantar. Farkon kafuwa 1975 ne. Yaya kuke ganin yadda gwamnati take kokari akan wannan makaranta ko babu? Gwamnati bai kokari a nan ba sam. Wannan aji da yake bayan ka yanzu da muka gani yaya gwamnati ne suka gina lokacin da aka bude? Eh lokacin da aka bude gwamnati ya zo ya gina. Kwamiti sun yi kokari domin su tayar ya gagara kuma. Yanzu shekan da ya wuce nan ne suka daura itace nan. Eh ga ka gani akwai itace a sama ko? Eh akwai. To itace mun daura mai kyau ya ruse ne mun daura mai kyau mun gyara komai da komai a wurin. Mun mu yi kokari to memba ya yi mana alkawali sai wasu ba mu kwano bontir goma to mu yi mu babu ne ya ruse muna kira gwamnati ya taimake mu ya dubai mu da idon rahama domin ya gina mana makaranta. duba da cewar iyayen ɗalibai da suke karatu a wannan makarantar su suka ɗauki nauyin malamai masu karantarwa hakan ta sanya na tattauna da ɗaya daga cikin malaman da suke karantar da yaya sama da ɗari tara a wannan yankin. sunana solomon suna mahaifina steven mutanen cikin garin suka ɗauke mu as a volunteer teachers yara kama koyi su da yawa domin farkon zuwa mun tarar da yara kusan 900 a wannan makaranta. A wannan makaranta. Wallahi. Kuma ku nawa ne malaman? Mu uku ne kawai. Ko malaman da gwamnati suka turo? A in ban da headmaster babu. Yaya kuke samun littattafai da wasu kayan tallafi na karatu? Eh gaskiya kaga daga nan mutane UNICEF ne suka tura mana wannan. Yanzu su mutane unguwa da suka dauke ku su suke biyan ku? Eh sun sa iyayen yara akan da kowane yaro eh akan da su biya dari uku uku. Akan kowane wata kenan? Eh kowane wata. Kamar nawa mutanen unguwa suke biyan ku a wata? Eh da farko mun yi alkawali akan da za su su ba mu dubu shida. Alhaji Hassan Ali Bello da ke zama mai jimillan wannan yankin shi kuwa kiraye ga mahukunta kamar haka. Kaga in malami ya yi ba a dauka ba a dauka ana mutuwa ba a dauka. Kaga har ya dawo yanzu wayanda suke aiki a wurin da sun yi rita ba a dauka ba. A zamanin bindo an zo an dauka da an zo kuma sai su an zo sallame su so kaga nan dole mu samu abun nan. In za a dauka malami a nemi ainihin yan kauye wayanda suke kauye sai a dauke su. Kaga ko da an yi abun nan za su zanna a gari. amma sai a dauko maka mutumin a ah, mutumin yola in ya zo na a ah, shi ba zai ya zanna nan ba kaga matsala wurin da muke samu abun na kenan wannan batu dai na zuwa ne a lokacin da gwamnatin jihar Adamawa ta kafa dokan ta ɓaci kan makarantu sa'annan kuma wannan yanki na maza barbare wadda bai wuce kilomita talatin tsakanin shi da fadar jiha ba a lokacin da nake hada wannan rahoton na yi ta kokari domin yin ta bakin kwamishinar ma'aikatan ilimi a jihar Adamawa amma lamarin ya ci tira na yi kira bata ɗaga ba na ku aiki mata sakon karta kwana shiru kake ji Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga diga Adamawa a Najeriya. Kar a shafi Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja ga kuma shirinmu na gaba. barka da hantsin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni aisha mu'azu. Batun makamashin nukiliya batu ne da mutane da dama suke masa gurguwar fahimta kamar yadda wasu masana suka bayyana. Domin fahimtar wannan batu kuwa mun tuntuɓi Farfesa Rabi'a Salihu Sa'id ta tsangayar nazarin ilimin kimiyya ta Jami'ar Bayero wacce take wani yunkuri na ganin cewar al'umma sun fahimci wannan batu na makamashin nukiliya da kuma tabbatar da an sarrafa shi ta yadda al'umma za su amfana. To Farfesa ko za ki fayyace mana mahimmancin makamashin nukiliya da kuma dalilai da yasa ake masa mummunar fahimta? mutane suna ganin ba abu ne mai alheri ba a dalilin lokacin yakin duniya da aka jefa bom ɗin nukiliya a hiroshima da nagasaki a ƙasar japan wanda ya sanadiyar mutuwar akalla mutane da suka wuce dubu ɗari biyu a wannan wuraren ana ganin cewa har yanzu bom ɗin nan da aka jefa yana illa to wannan yana daga cikin abubuwan da suka sa wa mutane tsoro amma akwai abubuwan da za a iya amfani da shi kamar makamashi ne na wajen samar da wutan lantarki da kuma akwai wasu abubuwa da yawa wajen fannin lafiya da wadannan abubuwan da ake radiation da ake amfani da shi a wajen kashe kwayoyin cutar daji wato kansa da kuma yin wasu ayyuka wanda za su haɓaka samun amfanin gona da dai sauransu akwai abubuwa da yawa abin da yake ƙara tsorata mutane saboda hadarin da aka samu na chernobyl a ukraine a 1986 da kuma na fukushima a japan a 2011 ɗaya amma abu da ba a la'akari da shi ne ina wuraren da kuma ba a samu haɗari ba kamar ingila suna amfani da makamashin nukiliya saboda samun wutan lantarki da sauransu a cikin kaso ɗari kaso sha takwas da digo bakwai daga cikin makamashin nukiliya suke samu kuma wannan yana ba su abin da ake cewa gigawatt sha biyu da digo bakwai to shi gigawatt ma'auni ne kuma amurka su kansu suna da wannan makamashin nukiliya wanda yake ba da lantarki nukiliya power Scotland wajen guda hamsin da shida a wajen wannan hamsin da shida din suna samun wutan lantarki da ya kai aunin megawatt dubu ɗari uku da casa'in da bakwai to yadda za mu iya gane yawan abin da suke samu shine da muka duba da najeriya najeriya an ce mana da potential capacity wato za mu iya samun megawatt dubu goma sha biyu da ɗari biyar amma duk da muna da wannan potential din iya wanda muke iya bayarwa shi ne megawatt dubu hudu na haka kwatanta wannan megawatt dubu hudu a mutane da suka kai kusan miliyan dubu ɗari biyu kwatanta shi da abin da amurka suke samu kusan dubu ɗari hudu na megawatt za ku ga cewa muna baya kuma ba a taba samun wannan hadarin. na makamashin nukiliya a kasar amurka ba ba a taɓa samun a eh, ƙasar ingila ba banda wa'annan din da suka faru wanda kuma an gano menene dalili da suka sa aka samu haka to mu a yanzu ma a najeriya ɗin zancen da ake yi idan ma za a samu lantarki daga makamashin nukiliya ba abu ne wanda yi yanzu nan za a yi ba a yanda da yi san ana ta magana ana cewa alif dubu biyu da sittin ake tunanin idan ma zai yiwu kuma wani abin da za a yi la'akari da shi shine su wanda suke aiki da kayan nukiliya sun fi kowa sanin cewa hadarin da ke ciki idan wani abu ya faru su abin zai fara tabawa a dalilin haka suna daukan mataki kwakwara na ganin cewa haka ba zai yiwu ba to ni na san cewa najeriya idan aka samu hakan duk da wannan sake wanda za su yi aiki a ciki dole za su tsaya a ɗayan daka a yi abin da ya dace to daga cikin wannan aikin da muke yi yanzu yana daga cikin abin da muke so faɗakarwa ɗin shi yasa ma muka sa rediyo a cikin program ɗinmu da zamu yi saboda ya zama cewa mutanen karkara wanda suke jin rediyo da sauransu za su iya amfana kuma kawunan su waye akan wani irin mataki kamata mutum ya ɗauka don kare kansa idan ma wanda ba a fata idan ba ko hadarin ya faru da sauransu amma ko da ma ba samu samu tarki ba ta yaya ake amfani da shi a asibiti Farfesa Rabiu Abdulsalam Magaji na tsangayar ilimin yadda jikin ɗan adam yake aiki a ɓangaren karatun likita a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. ya yi bayani a game da yadda za a iya sarrafa makamashin nukiliya musamman a fannin kula da lafiya shi nukiliya wani tunani ne da wani tsari na fasaha da duniya take bukatarsa domin amfani da shi ta hanyoyi masu yawa ana amfani da ita a harkoki masu yawa ana amfani da ita akan harkar wajen aikin noma ana amfani da ita akan harkar abin da ya shafi masana'antu a harkar lafiya ana amfani da ta wannan fasaha ta nukiliya wajen amfani da wasu abu da muke ce musu radio ice a radio tracers ko kuma na cewa harkar radio pharmaceuticals wato harka ce wadda ake amfani da ita wajen daukan wani bangare na shi wannan nukiliya din don a amfani da shi wajen gano cututtukan da ba kowane bangare ba ne zai iya gano su yanzu misali abubuwan da suka shafi kamar cuta ta kansa wanda a duniya yanzu an yadda cewar ta ce take matsayi na biyu a wajen yawa na wajen cututtuka wanda ba sa yaduwa to ita wannan kansa din da kuma sauran abubuwa da suka shafi harkar cututtuka da suka shafi jijiyoyi da zuciya da sauransu duka waɗannan ana iya gano su ne a fahimce su don a maganin su ta hanyar amfani da nukiliya to sai ya cewar medicine idan ya samu harkar harka ta nukiliya wato an samu ci gaba babba ya kamata a ce yanzu kamar kasashe irin su Najeriya da sauran kasashe masu tasowa su yi kokari su fahimci wannan harkar nukiliya din sosai domin ba wai ana amfani da nukiliya bane kawai wajen yaki ana amfani da nukiliya wajen ci gaba na duk wannan abubuwan da na faɗa idan aka same su za su taimaka wajen wato samar da ci gaba ga dan adam. Mai sauraro duka-duka abin da shirin yanayi da muhalli na wannan mako ya kunsa kenan. Sai kuma zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya raya mu, mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu, ni Aisha Mu'azu ke cewa mu ne lafiya. VOA. Ƙwarai ba shakka. duk inda ka je an ambaci zaure to magana ce ta dattako. Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu. A zaure dattawa ke maganar gyara. Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki. Ƙorafi daga bakin ODEC idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe maza yan uwanmu sai su zana suna ta discourage suna hana a zaɓe mu shi yasa a zauren VOA yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu mu dai yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu shawara daga bakin masu shawara waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi. Sauran VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta. masu aro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai da yamma karfe hudu agogon najeriya da nijar abokan aikinmu a washington dc za su shigo da shirin rana kafin lokacin ni umar faruk musa ke cewa ku kasance lafiya.